ya kai da ka sanya wannan cikin kwakwalwar kanka mahaifinka yana da iko da yanci na ya ɗauki dukiyarka duk abin da yake so bai tambayar ka ya je ya abin da ya garama da ita amma kai ba za ka ɗauki dukiyarsa ba sai da izinin shi idan ka ɗauka ba da izinin shi ba ka zama barawo ka yi sata amma shi idan ya ɗauka ba da izinin ka ba kana so ba ka so ya ci halal domin da kai da dukiyar dun nashi ya kai ɗan uwa ya kake wulakantar da mahaifinka saboda dukiya ya kake wulakantar da mahaifinka saboda matsayi ya kake wulakantar da mahaifinka saboda wani abu na rayuwar duniya alhali duk wanda yake kewaye da kai a rayuwar duniya bai kewaya ka ba sai da mahaifinka ya tattalin ka kai yadda kake a yanzu da mahaifinka ya wulakantar da kai ka ji daɗi mahaifinka ya tattale ka har ka kai matsayin da kake da shi a yau ashe dole ne kai ma ka tattali wannan mahaifin naka lokacin da yake buƙatar tattaluwa a wajenka yana buƙatar abinci dole ne ka ciyar da shi yana buƙatar tufafi dole ne ka lubasar da shi yana buƙatar wurin zama dole ne ka gina mai babu shawara dole ne ka gina mai matukar yana da buƙatar waɗannan ababe bai da su to ya zama wajibi gare ka ya kai da kai ma mahaifinka waɗannan abubuwa ba sai ya tambaye ka nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ko kana son addu'ar manzon Allah ta shahe ka ne ya kai da wanda yake cewa duk mutumin da ya haɗu da uwayensa guda biyu suna da rai ko guda ɗaya uwa da uba ka zauna tare da su ko uba shi kadai ko uwa ita kadai amma baka yi aikin da za su ce Allah ka gafarta ma wane ba annabi sallallahu alaihi wa ya ce Allah ya turmuza hancinka a cikin wuta Allah ya wulakantar da kai akwai wanda yake son wannan addu'a akan shi tun mutunan da bai ba wallahi addu'a sai ta faɗi akan shi saboda addu'a ce daga fiyayyen halitta daga bakin da baya ƙarya baya zunubi bakin da baya kure bakin da duk abin da ya faɗi daidai ne domin baya faɗi sai abin da Allah ya ce mai faɗi don haka duk mutumin da ya kuskura dukiya ko matsayi ya sa ya wulakantar da mahaifin shi ko mahaifiyar shi wallahi ya halaka kuma wallahi ya taɓi duk mutanen da za su kewaye da kai za su zauna tare da kai za su zauna ne kawai saboda abin da ke gare ka na rayuwa amma mahaifanka kana da baka da dole suna tare da kai bari shi lafiya ya same ka ka gani wa zai zauna tare da kai ka gani wa zai yi jiyarka in kai rishin sa'a wallahi matar ma ba za ta zauna tare da kai ba matar ma ba za ta zauna tare da kai tafiyar da za ta yi mahaifiyarka in tana da rai wallahi babu abin da ya dame ta da kai ta sha angonka ta sha fitsarinka ta sha amanka babu abin da bata sha naka ba don haka yanzu ne gare ka wanda za ta kyamace shi baka da shi dole za ta zauna tare da kai haka mahaifinka dole zai zauna tare da kai waɗannan su za ka wulaƙanta saboda ka samu dukiya ko saboda ka samu matsayi ko saboda kai wane ne ana maka jiniya a cikin gari ko saboda mutane na kewaye da kai saboda kowa na bin ka sai kai sai kai don haka kana ganin su ba kowa ba ne jirayi abin da zai same ka wallahi tun daga duniya Allah ba zai bar mutum ba duk wanda yake wulakantar da mahaifin shi ko mahaifiyar shi wallahi tun daga duniya Allah ba zai bar shi ba tun daga duniya yana daga cikin waɗanda manzo Allah ya ce Allah na gaggauta musu uquba Allah na gaggauta musu azaba masu wulakantar da mahaifansu mahaifi ko mahaifiya dan kana da dukiya ko dan kana da matsayi dan uwa tattalin mahaifinka tuna cewa ya tattale ka lokacin da kai ba kowa kake ba lokacin da babu kowa tare da kai sai shi sai mahaifiyarka tuna cewa ya sanya maka tufafi a lokacin da baka san matsayin waɗannan tufafin ba ya sai maka kaya na cikin wari a lokacin da kai baka san wa kake ba yanzu yana da bukata me yasa baka iya sai mai kai ka gwammace kai ka sa gizinar amma babanka ka siyo mai yadi ya sanya sani cewa duk tufafin da ka siyo ka sai ma babanka ya sa idan wani ya gani babanka sanye da kayan kwarai sai an ce wannan baban wane ne kai wane Allah ya mai albarka kana ganin ba za ta same ka ba ba za ta same ka ba amma bari a gan shi da ketattar riga a ce baban wane ne kai Allah Allah wadan halin wane dukiya Allah ya bashi dukiya amma dubiwa da mahaifin shi kana ganin ba za ta bi ka ba wallahi sai ta bi ka sanya mai tufafi yanda ka sanya ka shi daɗi ka more sani cewa ya fi ka buƙatar wannan rigar da ka sa gizinarkin da ka sa mahaifinka ya yi ka bukatarsa domin ya sanya maka lokacin da kai baka santa ba ya sanya maka kaya lokacin da baka san su ba me yasa zaka wulakanta shi me yasa zaka bar shi kara zube me yasa ba zaka ciyar da shi ba me yasa kake cin abin kware kana hana mishi kake shan abin kware da kai da diyanka kana hana kana hana ma uwayenka mu yi hakuri yan uwa uwaye suna da girma da daraja gare mu don haka dole ne mu kausasa magana a kansu akwai da yawa waɗanda suke wulakantar da mahaifansu amma ba komai bane dan ba su san wane ne su ba dan ba su san menene matsayin su ba dan ba su san suwaye ba yaya uquba za ta kasance a gare su bayan wulakantar da waɗannan mahaifan don haka nan ne suke yi musu abin da su ga dama Allah ta'ala ka shirya da mu ya kai dan uwa mai imani ka sani cewa suna da girman daraja gare ka suna da babban matsayi a gare ka suna da kima a wajen ka? hatta ziyara ta yi nauyi a gare ka yanzu ka kai ma mahaifinka ziyara ko ka kai ma yan uwan mahaifinka ko mahaifiyarka bayan mutuwarsu ya yi nauyi ka kai musu ziyara a'a ka kai musu ziyara yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin yima uwaye biyayya bayan mutuwarsu ka ziyarci yan uwansu ka kyautata ma yan uwansu abokanansu ka kyautata musu makwabtansu ka kyautata musu ka dinga ziyararsu duka wannan yana daga cikin yi uwaye biyayya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yau saboda mahaifi ko mahaifiya ya mutu ko ta mutu ka bar makwabtansu ka bar abokanansu ka bar yan uwansu ka bar danginsu ka koma kawai kai daga kai sai kai sai ɗiyanka sai matarka sai dangin matarka dangin mahaifanka ba su da wani kima a wajenka dan adam yayi hasara Allah ta'ala ka kare mu Allah ka tsare mu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka ji kansu da rahama Allah ka amshi bakuncin su godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da amincin Allah su tabbata akan fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bayan haka ya ku yan uwa masu imani Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce mu da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da ya faɗi cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga fiyayen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma su imani ku yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallai ta ala ibrahim wa ala ibrahim inda ka hamidun majid ya allah ka nuna mu da gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ya allah ka nuna mu da ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ya allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya ya allah ka iya mu daga abin da ba mu iyawa ya Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya marasa lafiyan mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya